أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da sa ya ba mu ikon sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin sa mai tsalki idan jama'a wasu manta ba mu na wancan sati mun kwana sosul kahafi mun kwana aya ta goma sha shidda yau kuma za mu tashi aya ta goma sha bakwai in Allah ya yarda malam bismillah bismillahir rahmanir rahim wa tara shamsa idza tala'at تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا yan uwa musulmi idan muka dibi karatun wancan sati Allah ya yi mana bayanin mukabala wadda an kai tsakanin ashabul kafi da sarkin garinsu sun waɗi ya waɗi ya waɗi ba su yadda ba sun bar gida sun bar gari suka gudu da aƙidarsu da addinin. suka tahi ilhama ta Allah sai ya gura masu shige cikin kogo wanda yake suka shiga cikin wannan kogo su kwanta karatunmu na wancan lokaci daya daga cikin ya ce ku shiga kogon nan yanshur lakum rabbukum min rahmati ubangijin ku zai watsa muku rahmatsa wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa ubangijin ku zai muku tattalin mirfaqa wato sauki wurin hutawa a cikin wannan ku shiga kawai ba matsala kuma suka shiga ciki to shine Allah madaukakin sarki yace wa tara shamsa wato kana ganin rana idza tala'at idan ta fito tazawaru an kahasihim za ta karkace makogansu domin in ta taho stress. zahinta zai dame su tashi amma sai kaga ko abin nan ranar ta karkace kamar da hujja Allah ya karanta da qira'awar yake tazawaru nan malam gumi yake bit takfif a to tazawaru babu shadda wa a bit tashdid kuma ana karanta tazawaru kuma da Allah mai ya karanta dan kada wani ce kai Allah ya yayi barna kuma gaskiya ba to nau'in kira'o'i ne ko riwayoyi saboda haka abin da amma ta zawaru ai tamilu za su karkace ma kogon an ka ta da kogonsu za su limita bangaren dama sai rana in ta yi ta karkace gehen dama sai ta bar kogon hagu don kada zahinta ya dame su tashi zama ina fatan mun gane magana kuma kun san ita rana dama ba wuri ba ta huduwa ba rana lokacin ɗari wurin huduwa ta daban lokacin zahirin hudu ta daban shi yasa madaukakin sarki Allah ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain na'am fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban Allah madaukakin sarki ya ce rabbul mashriqaini ubangijin mahudara na biyu wani lokaci sai to nan wani lokaci ya ci wannan ba ruga suke tuwa kuma in za ta faduwa ba ruga suka faduwa to Allah wa daukakin sarki yace lokacin da rana in ta hito ma ashabul kafi sai ta karkace ma kogon su ta gehen dama Allah yace wa idza garabat kuma in za ta faduwa za ta shimal sai ta basu gehen hagu wurin faduwa duk wannan kada ta dame su su tashi yace ta wa tatajawazu anhum fala tusibuhum albatta za ta basu ta karkace musu ba za ta same su ba wato yanke zahinta bai ta dinsu mala yace wa tuti'u wa min daw'iha shay'an amma rata an ba su wani abu na haskenta kaɗan. sun mata zulu bi a sunan ta gushe da sauri in ta dan ba su hasken kaɗan don yana da amfani gare su hasken yana da amfani ga mutane ya da amfani ga dabbobi ya da amfani ga tsiri sai ta dan ba su hasken kaɗan sanan ta gushe da sauri mana ya ce wal maƙasudu abinda an maƙasudin wanga bayani bayanu hibzihim min tatarruqil bila ilayhim abinda an maƙasudin da ya sa Allah ta musu haka bayani akan tsarewar da Allah sai musu wato tsuwa ko lalacewa ba zai shigo su ba wani canzawar jiki tagayyarul abdan wal alwan ya zan jikinsu ya canza don suna kwance ba zai same su ba kazalika launin jikinsu wani abu zai shige su ya canza ba Allah san ya tsare su furu suka tashi da kuma su kwanta yace wata azbi bi harbin aw bardin Allah ya tsare wani cuta na na zahi ko sanyi ba zai same su ba ku ba ku gani in an kai sanyi wani lokaci kuma kowa ya sani dutse ya yi tsanin sanyi bisa ga inda ba dutse ba han malamai suna cewa ishtad balbar da sau aljibal sanyi na tsananta saman duwatsu duk wanda a sakinin aljabal in lokacin dariya ya yi shan wahala saboda akwai sanyi saman dutse to shi na yake cewa Allah ya yi musu haka don ya tsaye su daga zahin rana ko abin nan ku, zahi ko sanyi bai samu Allah ya ce wahun fi faji watan minhu su suna cikin farfajiya wannan kogon ba boyewa suka ba a cikin hilin kogon suke kwance su tara su takwas muttasi'un min al wato wuri mai yalwa daga cikin kogon yanaluhum bardur rihi wa nasimuha abinda ke shigo su shine wato sanyi irin na iska mai dadin nan wa nasimuha da kuma kamshi irin na sanyi na subahi nasimu subahi irin kamshi na subahi irin iskar shi kadan bugun su amma duk wani iska mai san bai same su ba ko a lokacin buda Allah ba zai bari sai gare su ba ko a lokacin irin zahir nan mai tsanani ba zai sai gare su ba domin ka sai an kai zahi har da mace zai cikin tuwa suka sha iska sai da kwari suna zuwa cikin kogo don sha iska zahi ya yi musu yawa amma su sai Allah ya hana wannan ya same su sai Allah maɗaukakin sarki ce zalika min ayatin da wannan abu ya daga cikin ayoyin Allah jama'a ko bai ciki a tsare mutum malam kana ciki duk wani sanyi ko zai ga wanda ka damu wannan iko Allah ne Allah maɗaukakin sarki ce zalikal mazkuru min la wannan abu da aka mata daga cikin ayoyin Allah da shi da dalilan na iko na Allah Allah ya gwada iko ne amma kuma man yahdillahu fa huwa al duk wanda Allah ya shirye shi ya shirye wa jama'a yanzu duk waɗanda ayoyi da Allah ya bayani da ƙasar da Allah ya ba su na wa'in ga bayan Allah wallahi wani ko cikin kunya ba ta ga ta. korafin ne bai shiga bali ma ya sami ake ciki saboda ni saboda Allah bai shigar da shi ba ya Allah ka shigar da ku Allah madaukakin sarki yace man yahdillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah ya shigar shi shine shigayye wa man yudlil kuma duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu waliyan mursida har abada ba ka samu wani wali ne shigar da shi jama'a ko ana samu in Allah ya batar da mutum zirin da ƙohonin shirya don zuciya ta da wasu da alheri ka shiga cikinta to idan Allah ya ruhe su wallahi biyu da ka jan wasu aya bai gane kai wani ko aya ya gani iri-iri gaba ne wallahi bai doka bai yadda saboda bi saboda Allah bai son shi shirya ba to ya Allah ka ba mu ikon ganewa amin gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نعم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد نعم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملعت منهم رعبا الله ما أوكسين سرتي يتي وتحسبهم لو رأيتهم da za a gansu sai kai tsammanin su a yi ƙazar suna farke kaga sai ke laura aikan inda za a gansu za ka yi tsammanin farke suke ai mutanabbihin li'anna a ayyunahun mun ha saboda idan suna buɗe in kan riga za a ga idan suna buɗe sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa hum ruqud alhali kwana suke yi niyamun su kwana suke jam'u raqidin jam'i ne wato wana wato mutum guda mai kwana ruqud wato suna kwana ga idanun buɗe amma kwana suke Allah ta'ala ya ce wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal muna jujjuya su bangaren dama da kuma bangaren hagu Allah ya ce muna kai musu haka wa nuqallibuhum Allah ya ce muna juya su kaga aikin Allah don saboda kar su gaji kana ganin mutum ko kwana yake yadda ya wani bangare ba in ya daɗe kwanta wurin nan in ya tara sai jibin daɗi wurin ko mijiriya ko ka wani mijiriya mutum ya ji waya ne ya ma ya laƙi saboda ka yaɗe kwanta wannan gehen to Allah maɗaukacin farki ce shi ke juya gehen dama da kuma gehen hagu Allah madaukakin sarki ya yace li Allah ta'kula al-ardu luhumahum Allah ya haka domin kada ƙasa ta yi naman su don su ba annabawa ba ne. ana yin haka ana jiwa saboda ƙasa tana cinye jikin ɗan adam lokacin ɗan adam ya kana gani an ka samu sun cikin kabari ƙasa tana ta yi nama amma su annabawa ba ƙasa ba za su naman su ba inna Allah harrama alal ardi luhumal anbiya'i Allah ya haramta ma kasa nama annabawa duk ba annabi haka ne zai tashi ya tashi ya ba za su naman ba akwai wasu mutanen da su ma Allah madaukakin sarki ya musu wannan matsayin kasa ba su naman su akwai baban Jabir radiyallahu anhu Abdullah bin Haram wanda yake ya mutu wurin yaƙin Uhud da aka yi musu kabari da aka yi musu kabari can an rune shi wani wuri bayan an yi shekaru don suka sai an kai sai ya hannu ya dahi to sai ya zanga shi ya mutu amma hannu ya dahi inda aka soke shi kuma ya zubar da jini da za a yi mai lakawin sai wani ɓanɓare hannun na yana son ya miƙe shi sai ga kuma hannu ya sake koma ya dahi wurin haka wallahi malam haka na an karuwe shi da hannun da ya haka kuma ga shi ya mutu to bayan kwanaki ana son a canza mai wuri inda yake saboda ƙasa ana ruwan sama suna zai zai wurin nan sai yanzu an fara ganin tashin jikin shi bayan an yi shekara kusan takwas sai aka zo aka tone kabarin shi aka ida tonewa malam ko da aka ɗaya shi kuma yanzu an kafa shi jinin nan da sanyin jinin nan da yanzu ba lokacin da aka soke shiga da sanyi ne kamar yanzu kuma hannun yana nan da shi aka ce sai wani shi ya so ya ƙara ɓarɓar hannun na ya miƙe kuma sai ga hannun ya sake koma ya dace wurin wallahi ma haka na an ɗaure shi da saboda kaga wasu mutane Allah maɗaukakin sarki yana hana maka sakin namun da yawa kana ganin wasu wurare za ana son a yi gyaran wasu wurare ana cikin tono sai a cimma wata gawa yadda ka san yanzu an ta zata wani malibi ya karanta mana kissa wani mutum shekara talatin da rasuwa sai ko da an ka ce an ka bincika har da lakawun ne bai rude ba eh lakawun ne bai komi ba ku saboda haka yan uwa musulmi akwai wasu mutane daban waɗanda Allah ya rika sa namun su ni ba san su ba kai baka san su ba kila ma kana cikin su baka sani ba amma dai ba san ko suwa na in ku akwai na bugun baya ce gani na cikin su zai waɗi babu to ubangiji Allah ka samu gama lafi amin to shine yake cewa Allah na jujjuya su ne saboda kada kasa ta yi namu Allah ya ce wa kalbuhum basidun zira'i karan su yana shimfide da zira'insa irin kwanci na kare Ya yadai hannayensa na gaba bil wasid bi fina'il kafi da farfaji a farfaji wannan kogon shi ma yana tsaron su ga tankunan ciki shi ko bakin kowa ya zura kawo irin fanta da yake irin na kare da shi ma kwana ya dauke shi ya nan yana jiran shi ma wannan rahama ta same shi Allah ya ƙi bari ƙasar tunama shi ma karansu da wannan malamai suka ce zama tare mutanen kirki na sa rahamar da Allah ya musu kai masu shahe ka irin taimakon da Allah kawo wa'in mutane kai ma ya maka don ga kare wanda ke akwai malaman da ka tsaya daga cikin dabbobin za a sawa a ga tashin kiyama kara ashabul kafi suka tsaya daga cikin dabbobin za a sawa aljanna da hajarul aswadi wanda ka ci dama a aljanna ne an ɗauko shi an kawo shi duniya da wani maciji da an ka ambata wani wuri naman ta kore maciji ne shi ma an tsaya daga cikin waɗanda za a sa daga cikin dabbobi wallahu a'ala shi ne Allah maɗaukakin sarki lawit tsala'ata alaikum da za ka leƙa a kansu lawallaita minhum tararan za ka juya da gudu kana mai shekawa da gudu wala mulita kuma wallahi da an cika ka ruban da tsoro minhum daga gare su inda za ka je ka leƙa a gansu wallahi za a cuta ma tsoro a cika ka da tsoro ka sheka da gudu dole to shi na ake suwa da sukunin aini sai a ce ro'ba wa ƙuri alfatiya sai a ce ba sai a ce ba sai awa awa amin ba ko ba awa a yi min damma ko a yi mata sukuni mana'ahumullahu bi ru'u min dukhuli ahadi alayhi Allah ɗaukakin sarki ya hana a shiga akan sa hanyar tsoro duk wanda ya tsira shiga wurinsu su wallahi tsoro Allah bai bashi yace wa ruya an sa'id ibn jubair an ruwaito daga ɗalibin Abdullahi ibn Abbas Sa'idu bin jubair annabi mas'ud daga abdullahi dan mas'ud kala ya ce kharajna ma'a muawiya nahwa rumi mun fita da muawiya wurin yaki tare da wato tare da muawiya wurin yaki bangaren kasar rum bangaren kasar itali yace famarna bil kafi sai muka shuke wannan kogon na waɗannan mutane alladhi fihi ashabul kafi wanda ashabul kasu suna ciki bayan har manzo Allah ya wuce ba sahabbai suka wuce sun je wajen yaki kasar rum suka wuce ga wannan kogon kogon yana nan ku ba tun zamanin wuce annabi isa manzo Allah ya rayuwa ce ya wuce har da sahabban shi sun wuce sun kawo ga wannan kogon yace fa qala muawiya sai muawiya radiyallahu anhu yace law kashifa lana law kushifa lana an haula in nazarna ilayhi kai da zai za a samu mai bude mana wannan mutane mu rega mu gan su fa qala ibn abbas abdullahi da abbas yace mm qad mana min zalika man huwa khairun minka Allah ya hana wanda yake ka alheri sai riga to kai wallahi kada ka sai na'am gashi Allah madaukakin sarki ya ce lawid dala'ata alayhi lawan laysa minhum firara nan lawid dala'ata ana magana da manzo Allah ne fa manzo Allah da za ka riga kai manzo Allah matsayin ka riga akan su da za ka juya da gudu saboda barin su kuma za a cika ta da tsoro ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga an hana annabi ke. muawiya bai hankalin shi bai kwanta ba shi ne yana ganin ana iregawa abin da ya ɗauka cewa wannan aya ta tsaya ga wancan zamanin suke ciki kawai zamanin da suke raye suna kwana ciki ɗaya na abba a zuwa aleka amma sun da yanzu wannan sun riga sun mutu suna nan cikin wurin nan to yanzu babu lafiya ana iya zuwa aleka a su, haka ya ɗauka shi jima ina fata kun gane magana to shi na yake cewa fa ba a sa mu'awiyata mu'awiyatu nasan sai mu auya aika wasu mutane ce ku je ku leka fa qala izhabu fanzuru ku zuru, ku je ku rega shi bai ce ba turawa na yi kuma komanda na fa ce kai da wani da wani da wani ku je ku re sai ku leko muna in sun ce sun gano sai a kuma tura wasu ba sai a tura wani abin ga yace falamma dakhalul kahfa lokacin suka fara shiga bakin kohon kogon ba asallahu alaihim rihan sai Allah ya turo musu wani irin iska fa akhrajtum sai iska ya jeho su daga ciki. iska shi ya jeho su da cikin kogon ma ayin gaya maran da kowa ya ga ya kama ya kama kawai sai shika da gudu yace fa zanna muawiya fa to muawiya anna hadha mana minit ilai mukhtassun bi dhalika az-zaman alladhi qabla qabla ba'thihi shi shi mu'awiya abin da ya ɗauka ya ɗauka cewa wannan hannun da aka yi aka leƙa a gansu ya ce ɓanta ne kawai da zamanin suke kwana a ciki kayan a tare sun tsaye da kwana haka ya ɗauka ya ce wa amma ibn abbas amma shi abbas fa'alima anna zalika amun fi jami al'auqat shi abdullahi abbas ya sani wannan ya gane dukkan lokaci har yanzu ga muka magana ga duk wanda ya leƙa wallahi sai an koro shi na'am kwakwa akwai mai zuwa ko su za masu kwankwanto la masu zuwa wurin duk wanda ya ke wurin na wala ana koro shi ko da na'urar ta ke na ana koro ka sai za ka ragar tarihi baka taɓa jin wani mutum ya ce ya ce ya leƙa ba saboda alƙawari na Allah ya ɗauka yadda ya tsare su suna raye suna kwana har suka tashi ya kuma ɗauki raye suna nan cikin sun mutu to Allah ya hana kowa ya shiga wurinsu Hmm. fala ya dukulu alaihim abadan ila yawmil sai ganta an ka busa kiyama za ku fito cikin kogo gosse wurin Allah amma wallahi yanzu kan babu tun zai yin shiga wurin su to saboda kun gani wani abu na wanda Allah ya musu kaburo gidanka saboda addini kana so ne kaburo shi kaburo yan uwan kana son saboda addini kaburo duke saboda addini gudu da addini kaburo shi sai Allah ya kawo ka wani ya ka ya za a yi Allah ya Allah ya walakanta ka wasu iya ci mutanen da ka hijira mutum ya baro inda yake saboda tsangwama ta addini ya kuma wani wuri Allah ya ba shi wurin da ya fi inda ya baro wallahi ni na ga misalai da yawa mutanen da ka baro garin saboda addini sunna ka kunno kai addini ya kunno kai shurin addini sai kaga ga mutanen gan tsangwame su a hana ma jin daɗi akwai wanda ya ce wallahi mata ta yanka an shi yana ji yana ganin su ya ce wasu dawo gida an karba shi da mata yan uwa ne kowa gidansu kowa abinci ba shi dole gaje hijira ya buro gidan ya koma wani wuri inda ya koma ba basarake ya koma sarauta Allah ya bashi saboda ka duk musulmin da ya gudu saboda addini wallahi sai Allah ya yi mai mahita Allah madaukakin sarki yace wallazina hajaru min ba'di ma futinu lanubawwi annahum fid dunya hasana ko Allah yace duk wanda suka yi hijira bayan sun shiga hitina hitina ta samu sun yi buro gidansu dole Allah yace za mu zama da su a cikin duniya kyakkyawan zama zai zama inda wallahi sai ya jaɗin rayuwar duniya Allah za ka zama cikin mutane masu mutunci su mutunta ka za ka samu karanci ka samu arziki ka yi iyali in ma bayan mutanen garin sun dawo suna neman arziki wurinka na'am wannan suka koro ka din na wallahi sun dawo suna neman arziki gare ka kuma da yawa ana samu haka daga waɗanda bayan Allah sun gudu sun dawo sun kuma wani wuri sai Allah ya rufa musu asiri su yi fansun surin na Allah ya tashe su to Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah ya ce wa kadhalika ba asnahu وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم نعم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا الله أكبر Allah maɗaukacin sarki ya ce wa zalis kamar haka kama fa Allah bihin ma da karna kamar yadda muka aikata musu abin da ya gabata na tsare su da kuma kiyaye jujjuya su suna kwana da sanya rana su karkace gehen dama in za ta faɗa gehen hagu Allah ya ce kamar yadda muka aikata musu haka ba asnahum Allah ya ce muka tayar da su suka tashi ay qaznahum muka falkar da su suka tashi daga kwana li yatasaalu bainahum dan su yi tambaya tsakanin su tambayi junansu. an halihim daga halinsu muddat lokacin zaman su cikin wannan kokon qala qa'ilun min sai wani mai magana daga cikin su yace kam labistum wai kwanan ku nawa wurin da zaman ku wani lokacin ku duka nan qalu sai suka ce labisna yawman aw ba'd yau sai wani yace muna ganin mun zamna wurin ga yini guda ko kuma sashin yini ma ban koyi ni ba li'annahum dakhalu kafa da su sun shiga wannan kogon inda tsulu ishe su lokacin fitowar rana da sahi sun shiga lokacin rana ke fitowa da sahi wa bu'isu aka tayar da su inda gurubiya lokacin ta da yamma an ka tayar da su ba lokacin faduwar rana kuma kowa ya jibi dan uwa ne sai ya ga bai canza ba amma sai dai an ce gizo ya musu yawa gashi ya musu yawa amma jiki bai canza ba kuma babu wanda zaka bibi ka ga ya canza irin haka to shi na malaki cewa fa zannu annahu gurubi yawmid dukhuli sai suka yi san cewa ai faɗo ranar ranar ginin da suka shiga ne suka ɗauka ranar da za ta faɗuwa da zuwa da mun ka shiga yanzu da ranar ta faɗuwa kwanan mu gudana mun kai wurin to da garzama sun shiga tsakanin su kuma ga suna jin yunwa sun makalu sun suka ce mutawaqqi'ina fi qadri muddat libtihim suna masu wato tsayar da gwargwaron zamansu a ciki zuwa ga Allah sai suka ce rabbukum a alam bima labistu ubangijinku shine mafi sani ga zaman ku cikin wurin ka kaga mutane masu tauhidi duk an aka gardama Allah aka sawa gaba na'am shi duk mutum wanda lokacin da kuka ja ku ja to wani Allah dai shine mafi sani amma dai magana ga mubarka jan doguwar gardama ba ta da umarni ga al'amarin da kai ba ka da yaqini ban da yaqini ne illa kawai a miƙa al'amari ga Allah sai a huta sai ya ce rabbukum a alamu bima labistum ubangijin shi shine mafi sani ga zaman ku suke amma dai yanzu ba wannan magana aka yi ba fa ba a su a hadafu ku aika ɗayan bi ikum da kuɗin ku yi wannan domin kowai suka suna da wasu 'yan kuɗi ga hannu. bi ikum yace bi kasar ra'a ce ikum wa ha ai da kibbatukum da azurfa ku aika kudinku na azurfa hadihi wannan idan madina zuwa cikin gari yuqalu inna hal musammat an qartus ita ake kira birnin qartus yanzu yanzu shi kira birnin qartus bi fatih ra na qartus wa kana fil jahiliyyah a abin nan afdus ko a lokacin jahiliyyah ana kiran wannan garin afdus ko afus wakila humal baladan mukhalifan wasu ma sun ce a a zauna ne guda biyu da qartus da afus duk zauna daban-daban min madain rum daga cikin biranen ƙasar Italiya ƙasar Rum shi wangar za a aiki in yace fal yanzur al rasul wa huwa yamliha sunan shi yamliha kun suna su ba su da daɗi ko? Na'am. sunan shi yamliha ya da kuɗin ku fal yanzu ya kalla ayyuha azka ta'aman wanda yi abinci ya yahi dadi mana yahi hitsalki, wanda ba a yanka da sunan gumki ba sai ya somo fal yanzu ayyuha ayyuha azka ta'aman ay at'imatul madinati ajal wani cikin abincin garin wannan garin yi zama madaukaki li'annahum ya'rifuna anna minhum man yazbahu lid-dawagi domin sun sani akwai masu yanka da min dagutu akwai masu aguma kayan kaya sun sani cikin gari saboda su masu bata gumki ne wa minhum man yakfa imanahu da cikin su akwai ya koyi imanin su shi mumini ne kuma yana sai da abinci yana sai da nama aw aksar baraka ko kuma ya so abinci mafi albarka ya so ya kawo kalbur kama alkama wal urdu shinkafa in ji malaman tafsiri alkama da shinkafa suna daga cikin nau'in abinci suna da albarka kwarai da gaske falliya a cikin birizin min ya zo muku da abinci da gare shi birizin ana min ta'amil halal na daga abincin da halal al-mubarak aw al-mubarak wa abinci mai albarka wa hadha yadullu ala anna ittikhadhu zad la yunafi tawakkul ala Allah mana yace wannan yana gwada cewa riƙon guzuri bai kuma tawakkali ga Allah kaga za su gudu sai aka riko yan kudi aka riko da su ko ba gaskiya ba saka ce a'a na dogara ga Allah ko yi ban riƙawa a'a samu abubuwa ka sa su ce alihunka ka dogara ga Allah amma akwai wani abu da yanzu kaga sun tashi inda ba su da kosi ga akwai matsala ga yunwa suna bi sai suka aika wani mutum guda da kuɗin sai je samu su abinci yace bal yatlubu at-tazawwud lil ya yace bari ana neman yin guzuri ga dan adam wal yatalaqaf kuma ya sai da sauna yayi a hankali a hankali ciwon da za a yi ka wala na bikin ahada kada wani mutum ya san da ku kada a bari ko wani mutum ɗaya ya san da ku kai wanda za a yi tafiya haka zame kunni ka san ko gudu mun kai mun ka dawo wurin wallahi a tana ka a gane inda muke sai ku musulman kai kama ta tafiya faɗaɗa ɗaya kama ta tafiya in ya ce kama ana kallo ne sai ya canza hanya hmm. haka ya kama dangana dangana sai da samun shiga cikin gari hayace iske mai abinci an ce ya iske mai mankani mankani ko gwaza ko hmm. shi gazi mankani ya dacewa sai ya ce iske mutum mai mankani ah. ya ba ta kuɗi da ya ba ta kuɗi sai ta diba ta yi haka ta yi haka ta ce malam waɗanda kuɗi yanzu ba suna aka yi ba <laughs> sai su masa a'a abincin da kudin waɗannan kuɗi jiya jiya suna aka aiki su ce wallahi waɗannan kuɗi kan diban hoton ba sarakin da agres yanzu ba shi na ba wanga ba sarake ko baya ne an yi sarakuna da yawa don su al'adarsu suna sa hotunan sarakuna su ga jikin kudadensu kenan ba muna masa fara ba kenan ko ko ana magana yanzu duk kudaden kana ganin suna da hutun abin da cikin su eh akwai da cijawan Najeriya eh ko ba suna ba masu mutum biyu akwai da mutum So, da aka sai zan masu da sace waɗannan kuɗi an bar yayin su abinda aka gudu sai ya faru na ce da Allah jama'a ku zo ku ga waɗannan kuɗi da Allah waɗannan kuɗi ba a ci to kai kaka an ka yaka hmm. waɗannan kuɗi sai ce mu wallahi waɗannan muka wani su ya to wallahi waɗannan kuɗi shekaru aru aru an bar wani da su gaba ɗaya da an ka same ka sai ce ba ni ba ƴan uwana suna sun cikin kuma to wallahi malam sai waɗannan shi ke sai a cikin su to dama akwai tarihin suna na a cikin gari duk wani basaraki hmm. yana da labarin waɗannan mutane amma kuma bai zamanin da su sai na yanzu cikin sai aka bashi abinci aka so ya koma wani yan uwa ne bayan an bashi abinci ya juya sai aka fi aka faɗa masar cikin da sai aka haɗa mutane sai an ka bi shi baya ko da an ka tahi sun ci abinci sun koyi sun gama sun yi komi har da karansu ya ci sai Allah ya ɗauki rayuwarsu gaba ɗaya wurin ba su dawo zai ko da mutanen gari sun kaso su iske duk wanda a ciki ya riga yaron sun ci abinci sun gama Allah ya ɗauki su. amma kuma inda matsala take a shiga ciki ba a shiga kuma an taho an ga inda suke amma kuma ba a shiga wurin shi ne sai aka dinda shawara me ya kamata a wurin mm. kamata ya yi a mai sai hubbari kuma hubbari aka cewa eh wasu ka ce kamata ya a rikurin nan masallaci kamar yadda za mu karantawa to shi na allah maɗaukakin sarki ki ba mu labari yake cewa wal yasa lafafu wala yusu idan na bikum ahada ya yi sauna kada wani mutum ɗaya ya san ku wurin da kai da za aika wallahi ka ce da turin sai zuka ce innahum in yazharu alaikum innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim hmm. wa lan tuflihu idha nabada Allah madaukakin sarki yace suna faɗa mun za su aika suka ce abinda an matsala innahum lalle su mutanen gari in ya zaharu alaikum in suka samu nasara akan ku in sun gane ku suka samu nasara akan ku yarzu muku wala za su jihe jiba na walakanci da sun ku sai ku mutu ya katuluna kun bin rajin za su jihe ku za su kashe ku ta hanyar jiba sun da dai kun sai da kuka rabu da su kun rabu da su ba su son ku suna nan suna ganin cewa kun ba su kai ci za su halaka ku Wala yanzu in yi an haga inda kuke za a jehe ku sai kun mutu in ba a muku haka ba aw yu'idukum fi millatihim ko a maishe ku cike addinin na kafirki in ku aka yi haka walan tuflihu idan abada har abada ba sun fara ba ka gudu ka baro wuri kuma yanzu saboda yunwa abinci sai ya sa kuma a kama ka kuma a sake mashi da addini addinin kafirci ba ka sun fara ba wannan suna wanda za su aiki faɗa ne suna ne jan kunne zama Allah ya ba mu ikon gani ce in otun fi millatihim abadan in hakun koma ga addinin su to har abada ba su nasara ba ka buro ka fi kuma ka sa kuma ciki ka da mutum bai nasara ba to shi yasa aka so yan uwa musulmi duk wanda ya waye ya samu kan cikin addini kada ya sake durmewa ya cuɗanye kuma cikin bid'a jama'a tsakanin da Allah daɗi da su zama cikin sunan manzon Allah ya yi alheri bisa ga mutum ya sake koma cikin bid'a jama'a abin zai baka mamaki ta ga mutum ahalin sunna da ana fa'ita shi da addini da shi amma ran da 'yan kuɗi sun ka shigo shi daga tsaya ga barka da ana zuwa da shi wa'azi ya bari da da shi aka ta hajjin masallaci sai da mazan ya ƙari ya bari da da shi aka harakoki na addini ya bari saboda ya samu 'yan kuɗi yanzu ma har zanen suna zuwa shi kai to shi jima mutum ya koma baya ko ya koma baya ba wasu yan uwa musulmi in mutum ya shiga sunna ba su mutum ya koma baya ko ba gaskiya ba ana son kai ka zama cikin sunna na sigar da ka mutu shi a daidai amma ban da dole duniya ta shigo ka taraba ka da taraba ka sunna ka da ka saba cikinta abokan ka duk mutanen sunna na amma ka canza su kai abu kai yan bid'a ubangiji Allah ya kare ku eh ko yan siyasa sai dai wani ya wani na kace ma Allah ya munasir gondo jiya yace kai mun bari faɗa ma mu yanzu wallahi mun bar izala wallahi yanzu siyasa mu kai <laughs> garin da garin faɗa ma Allah ya munasir haka nan jiya yace Allah ya mun faɗa ma mu wallahi mun bari mun bar izala yanzu siyasa mu kai kai tsaye fa yace mi yace saboda izala ba a samu kuɗi yace ce mota tawa ga ita ta hudu amma eh na na eh fahimta tana a kware ku to kasan wasu gan suka yi mutum na dan samu ‘yan same-same gani yake addini ta mai shi ya kai ko ba haka ba ya yi sun yabi mutane 'yan siyasa a ce a yi kuwa a dawa a ba dubu hamsin ko dubu talatin shi gani yake ya yi yawa ga bisa ga ce a yi kuwa a a ce ana allahu akbar wani wa'azi a dawa mai da kosi eh yake ba ta yi wallahi jama'a shi addini waka na yi yana yi watsila zaman ka cikin mutane addini ya yi maka alheri ba abin da samun ƙaruna ba ke nan an ce ƙaruna lokacin hashara masallaci ya kai duk wanda ya fito masallaci ya ce ƙaruna masallaci ya iske annabi musa ya ce annabi musa wallahi da yanayin ga ku bai yi ba ka roƙan mini allah dai allah dai shi dan bude min koyon arziki wallahi talautin da bai yi ya ce na kai hankuri yana yiwuwa haka ya hima alheri ya ba shi kenan ya bar magana ya saka ta ce ta kuma bayan wasu kwanaki kuma an ce ya buga ya kai su uku da annai musa ya gade ya nace annai musa ya addu'a ya ce ya allah ka ba na arziki jama'a arziki ya samu ko bai samu ba amma mai amfani ne arzikin ƙarnu bai amfane shi ba to saboda ka yan uwa musulmi wallahi in mutum ya shiga sunna ya shiga ya kuma bid'a wallahi bai ci nasara ba tsakani da Allah Allah ka ba mu ikon gane ba Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika afarna alaihi وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم نعم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah maɗaukakin sarki ya ce abin da ya samu ka samu ta suka je suka leƙa su a gansu wata hikima a ciki Allah ya ce wa kazalik kamar haka kama ba asnahu kuma da muka tayar da su a asarna alaihim sai muka sa mutane suka leƙa su a don su ai isala ana alaihim qaumuhum wal mu'minin wal mu'minin sai muka sa mutanen su mu'mine suka mutanen su mu'mine suka leƙa su a don su Allah ya ce mun yi haka liya alamu don su mutanen su sani anna wa'adallahi haqqun alqawlin Allah gaskiya cewa ai amur za a tashi na'am بالبعث حق ثابت بطريق أن القادر على إنامتهم المدة طويلة تهني سوى وانا أدى إيكو أكن ساسو قوانا لوكتي من أو وإيقاظهم لكم تايدرسوا على حالهم أكن حالهم بدون جداء باب كالاتين سواهي باب نمري باب روانشا باب قومي Allah ya samu tun ya kwana shekara 309 kuma Allah ya sada shi lahiya lau daram yake qadirun ala al mauta mai iko ne aka tayar da matattu bayan sun mutu jama'a ko da iko kadi ba gani wa mutum ya kwanta ya kwana shekara 300 ya nan kwanta babu abin da ya tsinza cikin jiki ne to yake qadirun ala al mauta mai iko ne akan tayar da matattu bayan sun mutu wa anna sa'ata la rayba fiha kuma lalle alqiyama babu shakku game da zuwanta iz yatanaza'una bainahum amrahum yayin da suke jayayya mutanen su waɗansu ka leƙa a kan suna jayayya game da su ai nasu marjuduna ko maujuduna baina. mutanen da annan wanda lokacin tsaka suna jayayya tsakanin su amurahun game da al'amarin su waɗannan matasan ya ya kamata a yi musu faƙalu bunu alaihim faƙalu ai ƙala ba'aduhum li ba'ad sashe mutane suka ce masashi abinda ya kamata ibnu alaihim bunyan ku gina musu gina katanga haulahum gehin yasurhum da turce su idan ai gina katanga sai a kewaye su sai zan ba inda kogon yake ba a kogon za a kewaye wa gaba da gina kawai sai a basu matsayin hubbari don zai shigowa sai shigo ta kowa ya ce ba ya gamsu sai suka ce waka shawara ba sai ba rabbuhum a'lamu bihim ubangiji ya sanin da halin suka ciki qala alladhina galabu ala amrihim wa suka yi rinjaya ta al'amarin su ar-ru'asa sun shugabanni daga cikin su suka ce lanastakhidanna alaihim masjida lalle haqiqa zamu riki masallaci akan su nusalli fi wa zamu kama sallah a ciki wa fa'alu dhalika ala babil kafa suka aikata ƙofa kogon nan na a masallaci amma ba ciki aka sallah ba yadda an ka yi abun wato kowa kogon kusa gare masallaci yake amma ba na aka sallah ba saboda ni saboda ba a sallah cikin makabarta ba a sallah zuwa tsabari amma su saboda a kula da waɗannan mutane a girma masu aka yi masallaci kusa da ko kogon amma kuma ba a leƙawa kawai iyaka a to a yi sallah wurin nan a wani amma babu sun guda wanda ka zuwa ya leka ya tiya bugan ya ciki saboda mai saboda Allah ya hana a leƙa a shiga ga wasu shi yasa kan gani nan jama'a bi suka yi magana sauran mutane suka ce abin da ya kamata mu gina gina ko mu kewaye katanga musafa gwal tsakiya wayanda talakawa ke su ko shugaban suka ce a a masallaci zamu yi sai zan magana shugaban ta tsaya magana talakawa ta rushe za ku gane magana ga talakawa gara gwamnati eh washi ne nan ga kafin sai na yi wata magana ina magana cewa gwamnati sun canza kai da ta na'am ko ba haka ba amma in Allah ya tahi kalle ta shi ya kaita da kai amma kai tallaka in kace ke wada gwamnati wallahi wahala da za wallahi iya ka dai in sai ma ba daidai ba roki Allah shi ma magani ko ba gaskiya ba yanzu ga tallaka sun yi magana manya sun yi magana wacce an kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya bada bayani akan su yace qala alladhina galabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye kan al'amarinsu su a fabul kafi suka ce zanna a laifin masjid za mu yi masallaci akan kuma haka na yi nusalli fihi wa fa'alu zalika a babil kaf suka gina wannan kofar kogon amma ba cikin kogon ba akwai wata matsala da wasu mutane har ba su fahimce ta ba suna ɗaukar cewa ƙabarin manzo Allah cikin masallaci yake ƙabarin manzo Allah ba cikin masallaci yake ba duk wanda ya ce wurin da ya sami kabarin annabi ba cikin masallaci yake ba don da yi ziyara sai shi da abubakar da umar sai kowa ya da ba an na iya kan zafi za ga inda an ka yanku ana sallah bai hada da inda manzo Allah ya kwanta ba bale a ce ai kabarin manzo Allah cikin masallaci ana ne sallah wallahi ba haka ina ba jama'a ina fatan mun gane magana saboda haka ɗakin da na ra'ayi suke ciki ɗakin tana aka wa manzo Allah kabari a da sayyidina Abubakar da Umar kuma kun sani ɗakin Aisha zamani ne har kai ne yake turuwa ga taga ta shace ne kai ne ta gyara ne kai ta wanke ne kai ne kuma cikin masallaci ɗakin tana kuma yake kwantin yanzu jama'a cikin masallaci na kuma kun sani cewa annabawa Allah inda suka mutu na aka musu na aka musu kabari ba a ɗagar su da ina suke manzan a ɗakin aisha ya zamba kuma na an kan yi kabari sulka ba cikin masallaci na ba inda aka sallah ga la'i na la'i ga ɗakin sanan ga masallaci na zuwan zai salla bai salla kusa da ɗakin aisha nan na kasan da ta raba tsakanin su sun da ke da shi buha dai mutane sun fahimci da kyau da don wancan ai to ai ga kabarin mazanan cikin kuma ga ya ce la'an yahuda nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid don hmm. Allah ya ce Allah ya la'anci nasara sun riki da annabawan su masallaci sai wani su ai ga kabarin mazanan cikin wallahi ba cikin masallaci yake duk wanda ya ce ne ya tsaya ya diba da kyau ya san ba cikin masallaci yake Allah ka ba mu iko gane amin akwai lokacin malam so aya ga kan tana tsawo da eh aya ga da za a ga tana tsawo kuma kai sai ya kunna salafatun سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا shi nan zai gwada musu cewa ba a san ba a leƙa aka gansu ba saɓani aka yi game da yawan su na wana domin kaga inda Allah ya ba da dama mutan sun leƙa don suna ƙidaye su yawa ko masu su su amma saboda babu wanda ya ce leƙa ya gansu ya gauda suke bai iya kidaye ko su na wana sai aka samu saɓani game da yawan Allah ta'ala ya ce sai ya ƙunar da sun za su dinga faɗa al-mutanazi'una fi arabi fitiyati Wani suke jayayya game da wato adadin yawan su wa'annan matasan da cikin wannan kogon fi zaman nabi kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ay yaqulu ba'dhum sashi suna cewa hum salatun raji'uhum kalbu su su uku ne karansu shi annan hudun su wa yaqulu kuma suna cewa sashi suna cewa kamsu su biyar ne sadisuhum kalbu na shidin su ne karansu mala yace wal qawlan lin nasara wa'annan maganganu biyu na kiristoci ne na na kasar najaran ita najran mawdu'un bayna sham wal yaman wal hijaz wani bagi ne tsakanin ƙasar syria da ƙasar yemen da kuma ƙasar hijaz ƙasar makka su ne shine najran su ke cewa su uku ne na hudun su ko su biyar ne shidan su karansu wakila wasu malamin sun ce alƙawar awal yahud magana ta farko na yahudawa ne yahudawa suka ce su su uku ne karansu ya na hudun su kama fil baidawi kuma za a cikin tafsirin baidawi rajman bil gaibi Allah ya duk jiwa cikin duhu jiwa cikin duhu kawai suke ba su da hakikani kawai ɗaya gesin ɗaya na shafi waɗi shi a bil gaibi a yi zannan filgaibi filgaiba ki an suna yin zato ne ga abin da ya hukun ba su na an kai wa huwa rajin il kaulai ni ma'an wannan magana suna kuma zuwa ga maganganun guda biyu ba ki su to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya ƙulu na saba'atun samin kalbu kuma sashen mutane suna cewa su bakwai ne karansu shi an takwas dinsu kaga su ma wata magana ke sai a ƙarshe sai ce ƙorrabi a alama da iddatu Allah ya ce ka ce ubangiji na shi mafi sani ga adadin yawan ma ya alamuhum illa qalil babu wanda ya san hakikalin yawan sai ɗan kaɗan daga cikin mutane qala ibn abbas Allah ya ɗaba sai ana mai alƙalili. mimman ya mimman alimu zalika bil ikhbar rasulullah jibril alaihi salatu wassalam yace ni na cikin yan kadan da san yawan yawan arzikin su inji abdullahi da abba ce ni na san yawan su ina cikin yan kaɗan wa'anda Allah madaukakin sarki yace babu wanda ya san yawan su sai yan kadan yace ni ina cikin su inji abdullahi da abba na'am yace kuma dalili shine saboda manzo Allah ya ba da labari hmm. saboda labarin da manzo Allah ya ba suwa daga mala'ika jibril mala'ika biyu ya gaya ma annabi su takwas ne su bakwai ne kamar su yan takwas su jama'a an samu dalili kuma samu ba saboda ka siya Allah ya shi ya sani dalili kuma Allah ya mala'ika ya faɗa manzo Allah shi ko ya ji daga manzo Allah na'am saboda ka ya tabbata su bakwai ne kamar su yan takwas su Allah ka ba mu ikon gane amin ma ya illa qalil sai Allah ya ce fala tumari fihim kada ka yi jayayya kada ka yi jidali game da su waɗannan matasa illa mira'an zahiran sai jayayya wadda a zahiri mai dalili kada ka so ka ja ka ja ga abin da ba ka nan an kai ba gani ba sai yin kana dalili zahirance sai kai jayayya wannan aya ba ta tsaya game da wasu a samun kashi ba duk abin da ka san ka jayayya a kai ka ce a ce ka ce a ce kada ka faɗi abin da ba ka da dalili a kai domin Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi kada ka ɗaya ga abin da baka da ilimi a kai shi yasa daga cikin abin da adda hadari Allah ya ja hankalin wasu mutane cewa minan nasi man yujadilu fillahi بغير علم ومن nasi من يجادل في الله بغير ilmin wala hudan wala kitabin munir Allah madaukakin sarki yace daga cikin mutane akwai wanda ke jayayya fillahi game da Allah wasu masu kace si dini lahi a cikin addinin Allah sai ka ga mutum ya ja ayin kiki ka da shi game da addinin Allah sai sai bigai ilimi ba da ilimi bai da ilimi akan abin da ya jaya kana ganin wasu sun yi gardama sun yi gardama wani ya ja shi ma ya ja wannan ya ci shi ma ya ci sai daga baya sai ya bugo ma ya ci, don Allah gana su malam mun yi gardama da wani mm. na ce ka za shi kuwa don Allah cikin wa da gaskiya malam ba sai suka yi garzama su can sannan sai dawo mutum ya kai kuma in ka bada sabanin abin da shi a kai sai shi to malam ina ganin baka fita abin da ya yake ana samun mutane da haka to sai Allah ya ce fala tumari fihi illa mira'an zahiran sai jayayya war ke da dalili zahiran ce bima anzala alayka abin da ka sauka maka ya muhammad wala tastafti fihim kuma kada mai kada ka nemi fatawa fatsirul fitiya kada ka nemi fatawa ga wani mutum minhu ga su a ashabul kaf ko kuma minhu daga su nasara ko ahlul kitabi ahadan wani mutum daya wannan bayani shi a cikakken bayani gare ka ya manzo Allah in dai ashabul kaf na wanga labari da an gaba shi Allah bari kada ka ce wurin neman fatawa na a ashabul kaf wajen bai hude ko kirista abinda Allah ya ce ma Muhammad ke wala tastabtu fihim minhum وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من, من العلم للتحقيق أتكون وانا أقول دليل أكام هنا مسلمين زوا أي مناظرة شينيناتي مقابلة da ahalul kitabi a cikin wani abu na ilimin da kana da abin da Allah ya sauka maganin shi kada ka kai don kai abinda Allah ya baka na haƙiƙa ne ƙur'ani wanda la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi hmm. su kuma littafan su akwai abubuwan suka shigo ciki aka sassoka ciki aka aka za aka gyaggyara cikin littafin kada ka yadda da in suka dauko ma nasu ba ha kagaitawa dan sai baka sani ba amma kai naka babu wanda sai ka kagaita shi ya Allah babu ikon gane kuma ina ganin ne ya kamata mu tsaya saboda karatun ne ya kamata mu tsaya Allah muna roƙonka cikin karatunmu da muka yi kuskure Allah ka yahi mu da karancin ilimi ne wallahi na'am inda muka kuma daidai ubangiji Allah ka mola da karanta ka sami aiki da abin da muka ji amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.